mun ga waɗannan tsare-tsaren fa baki ɗayansu kar ka taɓa tunanin cewa wai shari'ar musulunci ta ɗauko daga wannan tsari ne na administration na hukumar a federaliya irin waɗannan gwamnatoci namu na kafirci a'a inna ma sahibul madkhal kenan mai dukan bid'a wurjan da tafarya da gatari ko yace idza amara amirul muslimina amiran idan shugaban sauƙiya babban sharadi na wanda ba a tsira mutum ya zama jagaba littafawa ya zama an samu tsoron Allah aikin da za mu gyara su da kawunan mutum Allah su da Allah ya sa mu mutu ainihin ba mu tabbaka su ba mutum Allah ya tabbaka Allah ya fi mana kurakuran marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga lahira da imani Allah ya ji kansu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah sai gobe insha Allah muna da karatun bukari kuma yau da daddare karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 insha Allah ba na shehu usmanu mujaddadi allah ji kanshi da malaman shi da mahaifan shi baki daya idan ba manta ba mun kwana a cikin fasli na goma sha daya shehu ya wa kana umar bin khabbab radiyallahu anhu ba فقد ورد في صحيح البخاري حديث يابس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقاتل Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki wani mutum ko kuma ya dora shi ya zama gwamna shi wannan mutum ana ce da shi ibn lutubiyya haka wannan hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari ma jaa lokacin da ya dawo qala ya rasulullahi sai ya ce ya manzon Allah hadha lakum wa hadha uhdiya wannan shine aikin da kuka sa in yi muku gashi an kawo in tara zakani in menene duk gashi nan dai wannan kuma kyauta ce aka yi mini ibn nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya fushi wa kala yace ce ma balur rijal menene ya samu wasu mazaje ne ko kuma ma balur rajuli menene ya samu mutum nasta mu dora shi ala amalin min a'malina mu bashi wani aiki daga cikin ayyukanmu fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya sai dawo ya ce wannan gashi naku ne wannan kuma kyauta aka bani afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi dan me ba zai zauna gidan uban shi da uwar shi ba fa yanzuru hal yuhda lahu ya gani shin za ka mai kyauta ma'ana ka zauna in kana zauna a gidanku za ka maka kyauta shine imamul ghazali cikin ihya yake cewa duk kyautar da ka san ana kawo maka lokacin kana gidan ku don ka shiga ofis nan ka maka sai ka karba amma duk kyautar da ya zama in da kana gidanku ba za a kawo maka ba yace to ma ka maka haramun ne ka karba matukar kana aikin gwamnati ko da wanda suna aka kira ta ko yara aka ce a kaiwa ko menene shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ya zauna ya gani mana za a kawo mishi qala malik imam malik yace wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu na Umar dan Khattabi Allah ya kara mishi yarda ya kasance yushaqirul ummala yana ainihin wato raba abinda ma'aikatan shi suka kawo to yana rabawa biyu fa ya akhudhu nisfa amwalihim sai karbe rabin dukiyoyinsu hina zaharat lahum amwalun ba'da alwilaya in ya bayyana cewa suna da wasu dukiyoyi bayan ainihin sun samu mukami lam takun tu'rafu lahu dukiyar da ba a san su da ita ba ma'ana ka je ka dawo sai aka ka dawo da naira dubu goma ina ka samu wannan dubu goma ai noma ne na samu sai sai na Umar ya raba sai ban maka dubu biyar sai karbe biyar li'anna ma asaba al'amil bi ghairi rishwa don abinda ma'aikaci ya samu ko da ba ba ne? wa in na halala ko da halal ne fala yastahiqu zalika to bai cancanci cancance ci wannan abu ba li'anna lahu bil imrati quwa ala an yanala min al halal ma la yanalu ghayruhu domin saboda mulki da ya samu zai iya buɗe wata hanya ta samun halal wadda ko da a ce wato talaka wanda shi bai samu mulki ba zai iya buɗe wannan hanya ba misali tun da yanzu shi gwamna ne zai iya ware wuri kaza ya ce ya siya kuma ya kawo kuɗi din ya biya na halal yana da karfin ya haka wanda yake talaka bai da karfin da zai iya mallaka wannan guri ma'ana tun ko da halal din shi ne amma dai ba za a ban mishi ba dan ya bi wani karfi ne nashi na mulki zai nemi wannan halal din to sai sai na Umar sai ya karbe rabi ma la yanalu ghayruhu fayarji'u ma yazidu lahu ila baitil mal sai sai na Umar ya karbe rabin abin da ya samu sai da shi ainihin baitul mal yana ƙara ba wa qala attab ibn usayd attab dan usayd yace wallahi na rantse da Allah ma ma asabtu fi amali ina yi har yanzu fa ma asabtu fi amali alladhi wallani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama illa saubaini yace aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora ni yace to babu abinda na samu a cikin wannan aiki sai tufafi guda biyu ka sautu huma maulaya kisan na ainihin baiwa bawa na wanda na yantar kisan ya ce cikin aikin da na samu abin da na samu kenan ma'ana manzo Allah ya dora shi ya zama ofisa to a cikin wannan aiki baki daya babu abin da ya samu sai riga da wando kawai waɗanda su ma ya zo baiwa wani bawa na shi amma ba haka ba shi bai samu waɗanda ya dinka ba ma intaha bayani ya kare wasi shurubu zulal da an kala a cikin littafin shurubu zulal bayan mai littafin ya faɗi ainihin waɗancan maganganu da ya faɗi sai ce wa kullu ma'khudhin li hukumin da'ahu walau qada bil haqqi la ta'kuluhu wa mithluhu hadiyatul ummali iz kulluhu suhtun min ad-dalal yace wa kullu ma'khudhin duk abin da ya zama an karbe shi li hukumin saboda an yi wani hukunci da'ahu yace to ka bar wannan abin kaka karba iz a ya ce walau qada bil haqqi ko da hukuncin gaskiya kai kai alkali ko gwamna ko wani mutum kai hukunci na gaskiya aka baka aka kawo kyauta aka baka yace la ta'kulu ka sace ka ci wannan abun ka karba wa mithluhu hadiyatu wal ummali yace misalin wancan abu da aka ce ka karba kamar ainihin kyauta da ake baiwa ma'aikata iz yace abin da yasa ka ce ka karba kulluhu dukkan shi suktun min balali haramun ne daga cikin bata karka sake kaci mun gane wannan ko to wannan shine karshen babi ko kuma fasli wanda ke magana akan a fasli wanda shehu usman yake magana dangane da yadda ake dora ainihin gwamna da kuma irin ainihin sharuɗa da ake ainihin kafa musu ma'ana idan kai kana shugaban ƙasa ko kana wani hakimci sai ka zo za ka ɗora wani ma'aikaci to dole ne ka kafa mishi wasu sharuɗa waɗanda in ya gaba zai iya kiyayewa ba shi kenan sai ka kore shi sai shehu ya ce alfaslu sani ashar fasli na goma sha biyu fi targhibin nasu fil jihad game da kwaɗaitar da mutane yin jihad a rinka kwaɗaita mutane yin jihad kar a zauna kawai shi kenan kullum sai dai a ce ka yi carbi ciki ɗari ciki dubu shi kenan wannan Allah zai kawo komai a tsaya ana ta addu'a sai a waye gari an zama kamar kiristoci sai addu'a kawai ba aiki mun gane ko sai an kwaɗaitar da mutane za mu jihadi za mu kafa gwamnati za mu jihadi za a kafa gwamnati ana jawo ayoyi ana jawo hadisai sa'an nan amma wallahi a kul aka bar mutane hakan nan ba a kwaɗaitar da su jihadi shike nan rana ɗaya har na sun suna can suna training sai su zo su afka mu ba wa billahi tawfiq yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce قد ورد ترغيب الناس في الجهاد في الكتاب والسنة في آيات كثيرة شيخ يتي حقيقة آيوي وأن دفكي قليتا متانين جهادي سنزو أتكين القرآن حديثي صحيحي سنزو أتكين سنة منزن الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة لكما حديثي ما سيوا سنزو دنغني لقليتا ومثال ذلك في الكتاب قوله تعالى ya ce misalin ayar da ke magana dangane da kwadaitar da mutane yin jihadi a cikin alkur'ani maganar Allah madaukakin da Allah yake falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suke canjin duniya da lahira ma'ana su bayar da duniya a basu lahira su waɗannan mutane su yaƙi wajen tayar da addinin Allah wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yake yin yaƙi wajen tayar da addinin Allah fa har aka kashe shi aw aw yaghlab aw yaghlib ko kuma ya galaba fa sawfa nu'tihi ajran azima to za mu bashi lada lada wanda yake mai yawa ma'ana duk wanda yake yaki wajen tayar da addinin Allah sai aka kashe shi ko kuma shi ya galaba ya kashe ko kuma ya ainihin wato samo ganima to wannan mutum kuma ranar kiyama zai samu sakamako mai girma kaga wannan aya tana kwadaitarwa dangane da ni jihadi eh. nani cewa ya yi wa wanda wani suka tsaye da duniya hmm. ina da wanda ta wanda yana cikin hayati wanda ta bayyana falyuqatil fi sabilillahi alladhina ya shiru ad hayata duniya akhirah waɗanda ainihin wato suke sayar da rayuwarsu ta duniya da lahira ma'ana kafirai waɗanda suke cinikin duniyarsu ai lahirarsu su karbi duniya su ba da lahira to Allah yake cewa a yaƙe su wato na baddala kwarai da gaske Allah yana umartin a yaƙi a yaƙi kafirai ne waɗanda suke bayar da duniyar su lahira su su karɓi duniya abin ne yana da kama da juna haka wa qawlihi ta'ala da maganar Allah madaukaki da Allah yake la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli darari wal mujahidina a waɗanda suke muminai ne suka zauna ba su fita yaki ba kuma ba tare da wata cuta tare da su ba to ba za su yi daidai wal na fi sabilillahi da waɗanda suke yin jihadi wajen tayar da addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu ba mun gane ko ma'ana waɗanda suke muminai ne masu jihadi ba za su yi daidai da muminai waɗanda ba su yin jihadi ba to shine sai Allah yake cewa فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على daraja درجة Allah ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu da daraja akan waɗanda ainihin ba su yin jihadi da dukiyarsu da kawunansu wa kullum amma dukkan su tunda mu'minai ne wa adallahu husna Allah ya musu alkawarin ainihin sakamako kyakkyawa shine aljanna wa faddala Allahu mujahidina 'ala amma fa Allah dai ya fifita waɗanda suke yin jihadi akan waɗanda suke zama a gida ba su yin jihadi ajran azima da lada wanda yake mai girma ma'ana wani mumini ne wani mumini ne amma wani da imanin shi kuma yana jihadi wani da imanin shi baya jihadi to me yin jihadin ya fi falala kwarai da gaske darajatin minhu yace wannan darajoji ne daga wurin Allah wa maghfiratan da kuma gafara wa rahmatan da kuma rahama wa kana Allahu ghafurur rahima Allah kasance ne gafara ne kuma mai rahama wa da magana Allah ta'ala madaukaki da yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya yi cinikin dukiyoyi da rayukan muminai da ya cinikin ba wai kwandala da naira zai basu da wazo ba bi anna lahumul janna cewa zai basu su aljanna yuqatiluna fi sabilillahi su mu'minai suna yaki wajen ɗaukaka addinin Allah fayaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawari ne na gaskiya Allah yayi wa kanshi zai cika wa muminai fit taurati haka yazo cikin at-taura wal injili da injili wal qur'an haka yazo a al wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne yafi Allah cika alƙawarin da ya dauka babu fastabshiru bi bai'ikum baya bay'atum bihi Allah yace ane muku albishir ko kuma albishirinku da cinikinku wanda kuka yi da Allah ma'ana Allah zai cika muku wannan ciniki kuma zai biya muku bukatarku wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wa qawlihi ta'ala da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son mumine waɗanda suke yaƙi wajen tayar da addinin shi sahu bayan sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su wani gini ne wanda aka jeranta juna wannan ya damfari da wannan wannan ya damfari da wannan kamar yadda nake gaya muku ranan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne ya zo da irin wannan tsari na yaƙi da an za su shiga inna rududu da suke shiga ai ta kashe su kafirai sai manzon Allah ya zo sai ya shirya sahabbai tukuna an bi su sahu sahu sahu kamar sahun sallah sa'annan ai addu'a waɗannan a fara tura waɗannan su shiga waɗannan su shiga waɗannan su shiga shine kuma Allah ya nuna yana kaunar su a irin wannan abin da suke yi to shine Allah eh, Shehu Usman yake cewa wa qaulihi ta'ala da kuma maganar Allah madaukaki Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ko kuna son nuna muku kasuwancin da zai ketarar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana imani da Allah shine ka sarkafa wuyanka duk abin da Allah inda Allah ya jaka to kenan sai ka bi imani da manzon Allah shi ma haka duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jaka sai ka bi wa tujahiduna fi sabilillahi sa'annan ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum ku yi da dukiyoyinku da kuma kawunanku to wannan shine ainihin wato kasuwanci wanda ya fi komai nasara an fahimci wannan ko shehu ya ce haza misalu ma wara da kitab wannan shine misalin abin da ya zo a cikin alkur'ani fi targibin nasu fil jihad game da faɗaitar da mutane dangane da jihadi wa amma misalu ma da fi zalika min jihati sunna amma misalin abin da ya zo dangane da faɗaitar da mutane ta bangaren sunna fa faqad warada fi sahih al-bukhari hadisi ya zo a cikin sahih al-bukhari fi bayani fadl al-jihad game da ainihin hadisin da game da abin da ke bayani na falalar jihadi an abi hurairah ta qala abu hurairah yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace dullani ala amalin ya'dilu al-jihad ka nuna mini aiki wanda yake daidai ladan su ɗaya da jihadi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ajiduhu ni ba wani aiki da nake ganin yayi daidai da jihadi wannan yana nuna falalar jihadi ko bai nunawa to a dage za a yi jihadi insha Allah وفيه أيضا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أروى يو أن سامو حديثي لدى أنس أم مالك ألا يقال مش يرجع قال أنس يتي لغدوة النبي صلى الله عليه وسلم يتي لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها كي سمكوك في جهادي ya fi duniya da abin da ke cikinta baki ɗaya ko kuma ka yi yammaci ka fita jihadi ya fi duniya da abin da ke cikinta baki ɗaya mun fahimci wannan ko ma'ana a ce yanzu din nan kamar yadda yanzu wani yayi nisa hanyar kasuwar ƙauye ko da kuma a ce yanzu kayi nisa kai kuma wajen yin jihadi to wannan ya fi duk abin da zaka samu a duniya da kuma abin da ke cikinta Wasihi Aizan, har wa yau a cikin sahih al-bukhari fi bayani darajat al-mujahidin dangane da ainihin darajojin waɗanda suke masu yin jihadi ne fi wajen ɗaukaka addinin Allah an abi huraira daga abi huraira annahu qala abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi inna fil jannati mi'atu darajatin a cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari adda Allah lil mujahidin fi sabilillah Allah ya yi tattalin waɗannan darajoji ga masu yin jihadi wajen tayar da addinin Allah ma bainar darajataini kama bainar sama'i wal ardi tsakanin wannan daraja zuwa wancan daraja kamar sama da ƙasa to masu jihadi za su samu irin waɗannan darajoji har guda ɗari ma'ana wannan daraja ta kololuwa nan ne ta masu jihadi to daga daraja ta ɗaya zuwa ta biyu kamar sama da ƙasa sama da ƙasa sama da ƙasa sama da ƙasa so ɗari haka ko a nan duniya mutum yana son a ce shi ne yake can sama duk gosa a ce gidan shi ne a can sama to haka cikin aljanna game yin jihadi amma ka zauna baka jihadi baka son jihadi kana faɗa da masu yin jihadi shi shikenan sai asara wa fihi aidan har wa yau a cikin sahih al-bukhari shehu usman yana ƙara nuna mana cewa asaqu kitabin ba'da kitabillahi sahih al-bukhari sa'annan kuma waɗannan al'amura mu fahimta dukkanin malamai na haƙiƙa waɗanda suke son a yi jihadi zama suke su karantar da ɗalibansu ba lacca ake ba kawai shehu usmanu sai da ya karantar da sahihul bukhari tun daga farkon shi har ƙarshen shi sai da ya karantar da sahih muslim tun daga farkon shi har ƙarshen shi sai da ya karantar da ɗaliban sunan tirmidhi sa'an nan haka abdullahi gwaldu sai da ya karantar da sahih bukhari mun fahimci wannan ko to amma aka zauna ba a karanta waɗannan littafan shikenan sai a zo sai a yi maka lacca to daga yin lacca shikenan kana da saukin a iya batar da kai mun gane wannan ko sannan kuma da'awa kana son kai da'awa sai ka zama murucin kan dutse ba mai bahaushe ke murucin kan dutse ya kira ma'ana sai da ya shirya tukuna sannan ya fito to kai kai kanka ilimin da kake ɗauke da shi bai ishe ka larurar kanka ba kai kanka balle iyalinka balle waɗanda kake ja in ba lajja ba me za a yi ya zama dole kullum a saurari gidan rediyon bbc kullum dole a sai jarida saboda a san abin da za a yi lacca. a ko ba dole ba ne <laughs> dole ne to shine shehu yake cewa wa fihi aidan har wa yau dai cikin sahih bukhari fi bayani fadl ribat al-khayl a cikin bayani dangane da ajiye doki don jihadi wajen tayar da addinin Allah an abi hurairah radiyallahu anhu an abdullahi bin umara abu huraira ya karbo daga abdullahi dan umar qala abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man ihtabasa farsan fi sabilillah wanda ya ɗaure wani doki don ɗaukaka addinin Allah Imanin billahi wa tasdiqan bi wa'adihi yana mai imani da Allah da gaskata alkawarin Allah yace fa inna shab'ahu wa ri'ahu wa rawtahu wa bawlahu wa fi mizanihi fi mizanihi yawm al-qiyamah yace fa inna shab'ahu koshin wannan dokin wa rayyahu da kuma koshin shi shaba'ahu koshin shi da abinci wa rayyahu da kuma koshi da in ya sha ruwa zai yi wa da kuma kashin dokin wa baulahu da fitsarin dokin fi mizanihi yawmal malkiyama za a tarkata a dora akan mizanin ne wannan doki wajen ranar alkiyama ma'ana yana da falala idan zamani na yaƙi da zamani ana duban yanzu me ake yaƙi da shi bindiga da gurnet da igwa da sauransu sai ka siya ka ajiye ma'ana da hayakin bindigar da harsashin ta duk sai dora a mizanin ka biya. tunda yanzu doki da takobi amfanin su kaɗan ne a wurin jihadi kai sai doki ko takobi to daga nesa wani zai tsaya harbi cikin dokin sai ku ƙasa ya ga kun yi ƙasa sannan kai kuma ya sauke ka <laughs> to ka gani sai ka sai tankar yaki ko ka sai bindiga kai ba mun gane wannan ko wa fihi aidan a cikin sahih al-bukhari har wa yau fi bayani fadli man jahaza ghaziyan fi sabilillah a cikin babin da yazo dangane da falalar mutumin da ya taimaki wanda ainihin wato ya ya tafi jihadi an gane ko aka ce faqad ghaza shi ma yayi yaki wannan mun karanta hadisin anan cikin sahih muslim an gane ko ma'ana ka taimaki wani zai tafi jihadi to kai ma kai jihadi wa man khallafa ghaziyan fi sabilillahi wanda ya zama ainihin wato ya taimaki mai jihadi ya rike mishi iyalin shi bayan ya tafi jihadi fi sabilillahi Au khallafahu bi khairin ko kuma ainihin wato ya tsaya madadin shi wani wuri na alheri ma'ana wani ya tafi jihadi kullum ya saba shi yake sharan masallaci kullum shi yake ɗiban ruwa ana alwala sai ka tsaya kana wannan aiki ko kuma ka tsaya kana kula da iyalan shi bayan ya tafi to wannan hukuncin ka kamar kai ma kayi jihadi an zaid bin khalid daga zaid dan khalid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala zaid yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man jahaza ghaziyan fi sabilillahi wanda ya kintsa wani mai jihadi wajen tada addinin Allah faqad ghaza hakika wannan mutumi ya ainihin wato yi jihadi wa man khallafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin wanda ya zaune bayan wani mai jihadi da wani aiki na alheri faqad ghaza haqiqa shi ma yi jihadi wa fihi aidan a cikin sahih bukhari ma'ana yau shehu usman cikin bukhari yake ta dibo bayanai Si bayani فضل الرباط عن سهل عن سهل بن سعد daga sahal ɗan sa'ad a cikin sahih al-bukhari dangane da falalan wanda ya ɗaura wata dabba don jihadi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ribatu yawm ribatu fi sabilillah Ɗaure wata dabba ko doki ko raƙumi da nufin tayar da addinin Allah khairun min ad wa ma alaiha ya fi duniya baki ɗaya da abin da kuma yake cikin duniya ɗin gaba ɗayan shi intaha wannan babi wanda ke magana akan falalar yin jihadi ya kare mun gane wannan ko to waɗannan ainihin su ne bayanai cikin alkur'ani da sunna dangane da abin da ya shafi falala ta yin jihadi sai shehu ya ce alfaslu salis ashar fasli na goma sha uku fi hukumin jihadi menene hukuncin yin jihadi in aka ce hukunci ana nufin aji wajibi ne ko haramun ne ko mustahabbi ne ko sunna ne ko makaruhi ne to za mu ji shehu zai tabbatar mana da hukuncin yin jihadi cewa wajibi ne shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce wa amma hukumul jihadi amma hukuncin jihadi a cikin shari'ar musulunci fa huwa annahu fardun ala nasi jihadi dai farilla ne akan mutane dalili liqaulihi ta'ala saboda maganar Allah madaukaki da Allah yake kujiba alaikumul kitab Allah ya farlanta muku yin yaki wajen tada addini shi Wa ولقوله alaihi salatu wassalam da kuma maganar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yace al jihad wajibun alaikum ma'a amirin barrin aw fajir yin jihadi wajibi ne a ku tare da shugaba shugaban nan mutumin kirki ne ko kuwa mutumin banza ne ma'ana inda ya ce hayya alal jihad to sai a taho ai jihadi akhrajahu abu dauda abu dauda ne ya fitar da wannan hadisi wa qala an nafrani fi fawakih ad-dawani sharh ar-risala an nafrani ya faɗi cikin fawakih ad-dawani sharhi ne na risala yace wa ya ta'ayyanu ala amiril mu'minina al jihad wajibi ne shugaban muminai ya jagorancin mutane zuwa ga jihadi wa ala jama'atul da kuma jama'an musulmi in lam yakun idan ya zama ba a samu amirul mu'minina ba ma'ana kamar yanzu mu da ke zaune a ƙasar nan ba mu da amirul mu'minina ba za mu ce dole ba za a yi jihadi ba sai ran da aka samu amirul mu'minina a'a a yanzu ma za mu iya tsayar da jihadi to sai mu samu wani sai mu ce mun naɗa aka kai ne shugabanmu kawai sai a tafi an gane ko ba a samu amirul mu'mini na irin yadda shari'a ta tsara ba haka ake zaune kamar yanzu kara Shi kenan sai mu ce wani kai jagorancin mu mai jihadi sai mu tafi kawai ma'ana ashe shehu usmanu bai sharɗanta bai ce dole sai ya zama akwai amirul mu'minin za a yi jihadi tunda ya ce inda amirul mu'minin a yi in kuma babu jama'an musulmi su yi intaha bayani ya kare wa farduhu alal kifayati alama ma zahaba ilaihi jumhu. jumhur yace hukuncin ainihin wato jihadi fardu kifaya ne kamar yadda mafi yawancin malamai suka tafi wa qala muhammad bin ahmad bin juza muhammad dan ahmad dan juza ko jizi yace fi qawanin al-ahkam a cikin qawanin al-ahkam ita ce dai qawanin al-fiqhiyya littafi ne na fiqhu ba malike ne amma yana dauko maganganun sauran malamai na mazahibu yana kawa littafin ya yi girman kamar bulogul marami haka yace huwa fardu kifayatin indal jumhur jihadi fardu kifaya ne a wurin jumhur ma'ana in wasu suka tsaye suna yi sun ɗauke wasu wa qala ibnu habib ibnu habib yace fardu ainin a jihadi farilla ne dole ne akan kowa dole ne in wani ya tafi kai ma dole sai ka tafi وقال داودي داودي يتي هو فرض عين فرض عين ne داودي ɗaya ne daga cikin manya manyan malikiya shi ma yayi sharhin sahih al-bukhari za ga imamu hafiz ibn hajar al-asqalani yana yawan dauko maganganu da gare shi shi ma babban malami ne wanda ya littafi na sharhin bukhari kuma ba maliki ne sana malikiya ba zama suke suna faɗa da hadisin manzon Allah ba ke duk wanda aka samu wasu sun ce su malikiya ne suna faɗa da hadisin manzon Allah to waɗannan sun yi ridda daga cikin malikiya maliku ya la'ance su da maliku ya la'ance ka shiga uku inna shine yake cewa ad-dawudi ya faɗi cewa ai jihadi fardu aini ne ala kulli man yalil da duk wanda yake tare da kafirai wa idza ya atraful bilad ce in ya zama an an kewaye dukkan ainihin iyakoki boda na ƙasashe, wasu suddati sughur kuma duk wata ainihin wato kafa ya zama an toshe ta saqata fardul jihad to shi nan farlancin jihadi ya faɗi, wa baqiya nafilatan jihadi a lokacin ya zama nafila ma'ana ya zama kasar mu ba kafirai kuma duk inda kafirki da kafirai za su shigo an toshe to shi nan a lokacin jihadi nafila ne sai dai a fita kuma wasu ƙasashe can a idan a ƙara faɗaɗa da kasashen musulunci wa ya ta'ayyanu bi salasati asbab yace jihadi dai yana ayyana da ainihin wato dalilai guda uku ahaduha ɗaya daga cikin dalilan amrul imani idan liman ya bada umarni faman ayyanahu al-imam wajaba alaihi al-khuruja duk wanda liman ya nuna shi yace wa na ka fito to dole ne ka fito al-wasani na biyu an yafja al-adu bilad al-islam makiya su fado wa kasar musulunci kwatsam to wannan wajibi ne musulmi su tashi ainihin su jihadi fa yata ayyanu alaihim dab'ahu dole ne musulmi su tashi su da waɗannan kafirai fa in yastaqillu lazima man karabahu in ya zama mu musulmin da waɗannan kafirai suka afko mana afke ba za mu iya tsayuwa da kafan mu don mu kare su ba to wajibi ne akan ainihin waɗanda ke kusa da mu su tashi su taya mu fa in lam al jamiu idan duk waɗannan din na kusa da mu ma suka zama ba za su iya tsayuwa da wannan jihadi ba wajaba ala sa'iril muslimina an al'adu al'aduwa dole ne sauran waɗannan musulmi na duniya baki ɗaya su taru su zo su goya mana baya mutum da waɗannan kafirai misali mu nan muna nan zariya sai kafirai suka taso mana ya zan ba za mu iya tsayuwa da tunkuɗe su ba to dole ne waɗanda ke kusa da mu untuwa ne a gari kaza ne gari kaza ne dole ne duk su taso su do su ainihin taya mu mun fahimta ko to in ya zama su ma sun taho ba za su iya ba to dole musulmin Najeriya su haɗu akan su ga cewa mun kuɗa waɗannan kafirai saboda ainihin musulunci addini ne na ainihin taimakon yan uwan juna Salisu, wuri na uku da jihadi yake zama wajibi al-istinqaz a li-istinqaz asar muslimina don kubutar da bursunonin yaki na musulmi min aidil kufar daga hannayen kafirai ma'ana an kama mana wasu yan uwa suna can kasa kaza to sai mu kinsa jihadi mu tafi wannan kasa ko a ba mu su cikin limana ko kuma to za a yi yaki wa fil ya zo a cikin mukhtasar khalil wanda ake mishi kirari wa man lam ya'rif khalil ilmuhu ali kana zaune baka san mukhtasar ba ga ka ce kai ba malike ne da wani guda an ka mike sai ya taba hulan masallaci an ka san mukhtasar ba iyaka karatun ka qawaidi an yi da zirji muqaddima a halabi amma duk abin da aka taba kai kace an saba malikiya amma kai baka san muktasar ba abin kunya cikin irin waɗannan masu da awar su ne malikiya ba a garin nan fa na nuna mai askari wai bai taba ganin askari ba bai taba ganin shi ba nace ka san wannan littafin yace ah. duba dai da kyau na bashi na bude mai karatun ciki ya gani ko ko sani wani ce wannan shi ne askari ce to wannan ne askari ce eh kuma su ne first graduate na izala a garin nan a malamai. kama kuma suna can suna cewa ai zuwa na ba su yarda da fiqhu ba ai shi fiqhu a wurin shi qawaidi da ahlali duk abin da ya wuce nan shikenan wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq eh duk abin da ya wuce nan shikenan duk abin da ya wuce ahlali shikenan ka ɗauko mai iziya shikenan tare da cewa iyakan ilimin ka na ahalari kai kanka bai ishe ka bauta Allah ba ahalari ko ishmawi bai ishe ka bauta Allah ba kana nan gwauro kai kadai sai kai ta bauta Allah haka da ahalarinka da kawaidinka hatta ya ce kal yakinu mun gane wannan ku har ka mutu shikenan amma duk ran da ka jajibo aure sai ka shiga iziya in ba haka ba sai ka shiga wuta dan a cikin ahalari babu bayanin aure cikin ishimawi babu bayanin aure idan ka zauna haka kai da matar to ya za ku gudanar da al'amarin auren ka zama wa mallam ya hukum ma anzalallahu fa ulaika humul kafiruna eh ga kasuwanci kuma kana cin kasuwa ma'ana ma dai baki kai ko gauro ma dai bai iziya ba dan eh, eh, ishmawi ko ahalari bai ishe shi ba kenan tunda ga kasuwanci ga zakka o'o oh, oh. kawaidi ma fa ba zai ishe ka wata Allah haka mutu ba don kawaidi a ciki ba a bayanin sallar juma'a ba sallar juma'a wajibi ce akan ko ba wajibi ba don ka je liman yana hudu ba kana surutu fa sai ka tun kudar da garinka idan ba abin da za ka samu sai wannan surutun kaga dole in ka kai ahalari sai ka wuce ka kai ishmawi sannan aka fara magana sallar juma'a salatul idaini fa sai ka kai ishiri eh, sai ka kai iliya mun gane ko to duk ka gama waɗannan baki ɗaya har muktasar ko haddace shi kai to ka sani a malikiya ma layi ɗaya kake kamar titin nan ne na jirgi dan ka tashi daga nan zaria ka kure ka tafi kano daga nan ka wuce guru sai ka ce duk titin railway na najeriya ka kure shi layi ɗaya ka bi kawai ka kai ƙarshe mun fahimta sai ka kama wancan shi kuma ga can ya tafi wajen huntuwa ka kama wani ga can ya yi mina wani kuma ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza a malikiyar ma har muktasar in ka kai to layi ɗaya ne a malikiyar kana jin gashi nan malikiyar ce ta su biyu waɗannan sun ce me hukuncin jihadi waɗannan sun ce fardu kifa waɗannan sun ce fardu aini to dan karka wahalar da malamin tunda ba zai iya warware maka matsalar ba sai ce duk wanda ka dauka yi. kenan tun kan kai tambaya to malam wanne za mu dauka yake duk wanda ka dauka yi. kuma biddaini ne isbatu shay'ani biddaini fi halatin wahida ashbah bil mahal ba zai yiwu ba fardu ainin fardu kifaya wannan ya ce dole ne kowa da kowa ya fita wannan ya ce in wasu sun fita wasu shikenan to shikenan in an ce duk wanda ka dauka yi. to ni in na ɗauki wanda ke cewa dole kowa ya fita ina fita duk wanda bai fita ba me nake ganin shi Ba su yi. to kaga zan fara jihadi ta kanshi ke. ko to kaga ashe dole sai an zo an yi ta hakiki kamar wannan matsala ya za a yi ta hakiki da a jihadi fardu ainin ne ga al'umman musulunci in wasu sun tashi su ne amma in ya zama abu ne ya faɗo kamar yadda yake faɗi dinnan bala'i ya faɗo gaba ɗaya fa to har mata sai mu ce kowace ta rike tabaryarta da muciya da hijabi kullum hancin hijabin ki soke shi gefe guda ki sheko da gudu ki fito bakin titi duk inda ke ga kafiri da jan rauni ki kwada mishi aka in kin ji abu zai baci ki ihu ko kuma karfi da kun ji ihu to shi kenan ku biyo wannan kwararo <laughs> kenan mun fahimta ko to ya zama fardu ainihin kenan an yi mana mufaja'a to shi ne yake wa fil mukhtasar a cikin mukhtasar lawali lawali da sani ko ah, eh, shi ne sharhin shi suke cewa lawali da sani wannan wa yake da suna jawahir al mai muktasar ya ce aljihadu fi ahammi jihatin jihadi ana yin shi ne a jihar da tafi kowace muhimmanci ma'ana ina ne aka fi bukata a tafi jihadi sai a ce wajejen kasashen yarabawa dinnan ko wajejen kasashen inyamurai ko wajejen kasashen kudu ko ina inda aka ga yafi muhimmanci nan za a tafi kullu sanatin kowace shekara wa in khafa muhariban yace ainihin wato in ya zama ana tsoron wani wanda yake zai kawo yaki ma'ana ana tsoron wanda zai kawo yaki to kowace shekara shike ba ya riga ya kawo ba ana tsoron kafirai za su kawo mana hari a jiha kaza to sai mu je sai mu tare wannan wurin tun kafin su iso ka ziyaratil ka'aba kamar ziyara ainihin ka'aba fardu kifaya yake fardu kifaya ne kaga annan mai muktasar ya haɗa maka abu biyu ya maka hukunci da hukuncin aikin haji da hukuncin jihadi hukuncin aikin haji shine in ka je so ɗaya ya isar ko wannan farlanci ya faɗi a kanka mun fahimci wannan ko ko kuma aka samu musulmi sun je bana to sauran musulmi da basu je ba ma'ana waɗanda ba su da hali ba ba a ce sun yi aibo ba mun fahimci wannan ko to haka jihadi in aka samu an tura wasu sun yi wannan jiha to shikenan hukuncin ya faɗi a kanmu kalal kharshi ga abin da kharshi ya faɗi a cikin hashe shi da yawa muktasar fi sharhi muktasar fi hadha al a cikin wannan wurin sai yace yani abin da malam mai muktasar yake nufi an al jihad shi jihadi fardu kifayatin alal mashhur farin ce ta kifaya ga magana wadda take shahararriya a mazhabin malikiyya yasqutu bi fi'lil ba'd in aka samu wasu suna yin shi to shikenan ya fadi li qawlihi ta'ala saboda magana Allah madaukaki da yace faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darajatan wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu akan waɗanda suka zauna a gida amma dai dukkan su Allah ya tattala musu ainihin aljanna ma'ana wannan ya nuna ashe waɗanda suka zauna a gida din nan lafiyar su lau ba cuta tunda wasu sun tafi to ba su kai falala waɗancan ba ashe ba a nuna zargi dangane da su ba ashe ya nuna fardu kifaya ne kenan kaji yadda aka yi bafin. balla ala annal khitab lil jami' ala ala sabilil badaliya wannan ya nuna cewa baki ɗayan su ake magana da su an gane ko baki ɗaya ake magana da su amma kuma maganar da ake akan waɗannan in suka zauna madadin waɗannan to shikenan sun ɗauke waɗancan wa annahu yasqutu bi fi'lil ba'd wannan aya ta nuna cewa in wasu suka yi jihadi to ya faɗi akan wasu walau kana alal ayani da ake jihadi dole ne akan kowa ɗaya bayan ɗaya lakana alqa'id bila barura asiyan da wanda ya zauna gida ba tare da wata larura ba ya zama mai sabo wa qala shibrikhiti fi sharh al-muqtasar fi hadha al-mahalli shibrikhiti ya faɗi a wannan wurin da ya zo sharhin muktasar ashe shehu usman ya tara tafai da yawa ne dan ko waɗannan littafan da shehu yake kafa hujja da su a iya daga farkon littafin nan zuwa nan ko su aka ce shehu ya mallaka yaya da ka same shi kundi ne kawai haka kundi kamar kirista in ba kirista ba me ake da kundi kundi ai batar da addini kundi shi dai ga malam ya sa ya fada haka ya daure shi kenan wai tun malantar shi nan take an taba su wai sai ya kuri wa ai su duk da ka suka haddace abubuwa ƙarya yake ba abin da ya sani sai dai ya rubuta wannan kundin kawai a sha to shine wai in ya da'awa ya gane addini ya shigo cikin ahlus sunna wai kuma wai shikenan sai a ci gama da recommending din shi wai ilimin shi wai duk mu rayu duk sanda aka zo da abin da bai sani ba wai shikenan ma'ana jalinka naira ashirin kullum sai ka je ka saro irin mataccen goron nan ka zo ka dan gyara hancin shi kana abin nan shikenan sai muka zama wajen mu talatin a karkashin ka kuma waje a karkashin wannan naira ashirin mu ci za ta ishe mu mu ci dambu da rana duk inda muka buɗe cikin mu muka ci dambin rana kenan gobe za ka fita kasuwa ba eh to to amma wai haka wai za a rayu ilimin ka rabin cikin cokali sai sai ka ce wai dole duk duniya ta rayu karkashin wannan ilimin ba kuma ba haka ba ka ce wani zaba malaman fikihu wai kai ne malaman fikihu <laughs> kai ka ji ojoro la ilaha illallah wai an saba malaman fikihu sai tashi yana kumfan baki an saba malaman fikihu saboda haka bana ba za a yi ruwan sama ba kaji fasto wannan shi ne fasto fasto ba fasto shi haka suka faɗi shekara da 87 ba gaje ba za a yi ruwan sama ba tun da wai an gona churches oh. kawai ka fake da tutan malaman fito kawai kana kashe malaman fito yace fa in kila kaifa ghadiba sallallahu alaihi wa sallama ala salasati alladhina khulifu ma annahu fardu kifaya ta iya yi ka ce to yaya manzon Allah ya fushi da mutum uku din nan da suka ki zuwa jihadi gashi kuma jihadi fardu baya ne ko sun zauna gida ai da bai kamata a zarge su ba bal jawabu annahu kana fardu ainin alal ansar yace ai jawabi akan haka shine shi jihadi fardu ainin ne akan mutanen Madina limubaya'atihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala zalika saboda gaba ɗayan su sun yi manzon Allah mubaya'a akan me akan jihadi suka ce nahnu allazina baya o muhammadan alal jihadi ma baqina abada haka suka ce sun yi wa manzon Allah mu baya akan jihadi inda suna da rai to shi yasa manzon Allah ya fushi da su فكان تخلفهم عن هذه الغزو عن هذه عن sai zama kin zuwan su jihadi akan ainihin wato eh, wannan jihadi to sai zama kabira alkaba'i ne mummunan zunubi ne قاله السهيلي في الروض الأنفي في حديث الثلاثة الروض الأنفي السهيلي وندي روض الأنفي شرهي نسيرة شيا فتوانا عن ابن بطال شيا فتوانا مكانا ابن بطال